ko mutuwar bai zo mana da sauki ba abin takaicin ma shine da mun wuce mutan unguwa suna hira maimakon mun jaje da tausayawa yanayi na sai ka ji sun ce na cancanci a zaman da ke dina kullum mama tana cikin tunani sun ki barinta ta huta suna ta kiranta mayya ba faɗa mun aka yi ba na ji na gani da kaina ya zan yi da raina duk da da sanin mu cewa da kuɗin ka ka gina baba karami sun zo sun kore mu sun sai da gidan wai dan mama bata taba haifan yaro namiji ba kuma al'adun ku ba raba gado da iri na sai ka ce ni na halarci kai na ya bace ashe rayuwar wasu marayu haka ne amin in Hoping for better days while I pray you are in a better place. Mutua. Mutua. mutuwarki ya bar mu cikin azaba ba mu samun kula akan kari yadda muka saba barin ma an daina sa mana abincin mu da nama mun daina zuwa makaranta dan ba mu samun dama daga dan gaban ki yanzu ni ne bawar gidan an sallami babu mai aiki ni ne na mai da gurbinta sai dai ni din ba a biya da safe ni na kan riga kowa tashi da dare kowa ya kan riga ni bacci kan ne na duk sun koma zama da kawu a kauye duk a bayan mutuwar ki don baba ya sake aure mun yi matukar rashi fiye da manomin da bayan damina mai albarka wuta ya kone marhasi o mutuwa ya sace mu wane dan fashi ya so shi ne samu ki dawo rayuwa ko na minti ɗayan ganki wasika daga danki mutuwa maraici mutuwar ka ya faru ne kamar a mafarki ko zan ka a raye idan na farka daga bacci ka tafi ka bar mutan duniya na ta man barci. kullum ina cikin tambaya shin ta wani hanya na yi wa rayuwa laifi ji nake kamar ni ne yar kai ne mahaifi da safe in zan fita wa zai ce min sai an jima wa zai ce min maraba idan na dawo da maraici wa zai haifa mini jika wa zai ce min yana so wa zai karba na mika tunda mahaifinka ma baya nan wa zai mini hira wa zai karfafa ni wa zai gina mini gida tun ranar da na haife ka na san zaka zamo soja har hakan ya zamo gaske kai nasara a yakin farko ka dawo da ka koma labarin mutuwar ka ne ya kwankwasa mini kofa we shall stop the bullet we shall have made the trigger disappear before they pull it mutuwa